dindin barka ku da uwar haka to wato yau zan yi magana akan maza da mata ina son in ji daman na yi magana akan mata masu hana mazajen su nuna nono su sha to yau ina son in ji ko maganar da na yi wasu matan sun ɗauka ko ba su ɗauka ba ina son in ji amma da Allah da annabi ko na dan Allah in matanka ba ta baka misali ko har yanzu ba ta baka ba ka ji kunya da Allah ka kira ni ka gaya min to mata na gaya muku ba da nono na da mahimmanci a wajen mazajen wallahi tallahi kuma gyaran nono wallahi ba yana da matukar mahimmanci ko gidan biki misali kike Allah na tuba kin irin canza kaya kin irin cire kaya haka ko kin yi aiki haka ko ai akwai biki na gidan wanda dole in kika je dole sai kin canza kaya wanda dole sai kin bata kaya ko gidan biki kika je aka ga nono kin zo cire riga aka nono a shago shamule idan Allah ya annaba zai yi sha'awa mata ma kenan ba za su yi sha'awa ba da tana da miji ya za yi mijin ke yi sha'awa da haka dan Allah dan annabi mu dinga gyara jikin mu sannan kuma mata dan Allah ku dinga ba mu mazajen ku suna sha wallahi ba ku san mahimmancin nono wallahi gabaki ɗaya maza suna bala'i san nono a rayuwarsu wallahi amma ba za ku taɓa ganewa wani akan nono da sai ku jera na ba ki da ba wai wai za ki jera a na ba ki gidan gadon ku <laughs> masu kallo zindam idan ana da a kudu kai mai da muhimmanci da ana mun ba a ka ba har ka ci kunya ka mun magana ko da hanyar da za ka sanar min in sani sai ka sanar min in sani ko kuma mata aure ku yi haƙuri haka Allah ya yi mu mu mata daman ayyukan da za mu dinga yi kenan su ne dai bauta gidan mijin su ne bauta duk abin da ya ce yana so dan Allah ki mai bayan kin tsaya kin kika ja mai ra'ayin nan ko kina so ko baki ki so dole zai yi yin amma in kika tsaya kika ja ra'ayin ne kika ladan ki ma ba za ba wani ladan kirki mu dole ya kayan shi shi ya san kudin me yasa ya bada kudin ai ya bada kudin ne dai ya ci dai ya ta ci ya ci ya tabbatar da nasu ne shi to amma in ya bada kudi kin zo kina rufe mai kina rufe mai kina matse mai a ah, ba haka kin buɗe mai dinga ci in ya so ci ki biyar mai dan Allah kuma ki ba shi yanda ya kamata amma ba ni ban ce ban ba shi auren ko wani miji wai mijin ki ya zo kwanciya da ke mutu wani wani buɗe jiki wani sakaka dan ihun nan dai mai dan daɗin nan dai Allah ya ko ba ki jin daɗi kya mai koshi ko dan ya ji daɗi in kina dan mai yana shi ma zai dan ji daɗi ko da ba ya jin daɗi shi ma zai ji daɗi kina dan kallon dan Allah mata to masu kallo kun ji dai maganar da na yi kun ji bayanin da na yi akwai inda bai ma wani babu ya haƙuri Dani Deus.